wannan komi wannan yanzu haka wani ne muhimman takardu ne ina jin banda ya gari ya ayyuka alhamdulillah kasan da inda muke muna tafi muna zikiri ne ki ta tunanin ka jiya da waƙoƙi na yaban manzo in ba da su din ba ba a kai labari ta na gani menene wannan ta na gani zaka aka baka kuɗi ina an gayyaci gwaiwa lilo ta ce daman aiki na ne wannan fashi tsantuwa na ya hanya Allah Allah duba ka gani biza ce ko me mm, wa ya sani ne an gani jiya nake ta tunanin ka ana rana a garin nan kwana hato mu mun saba da ita za a yi yaushe za mu je turai yaya a menene to kai ko zuwa turai ya zo ne na ji kana yaushe za mu je turai yaya ni ba kuɗi sai takardar banza yalla aka matsiyaci ne mai wannan bayan lan wallahi ne wannan zantuwa albarka wannan kawai ni ka tsintowa kamar yaya Allah kuwa ina zuwa wurin baka bayani ka san ko sai a kusa ne da mai kosai mu kai ka je shashanci wallahi wurin ma bayani ka san maka bayani yaya ka san Allah eh ka san annabi Allah ya samu ga annabi amin dan rasulullahi kuma ya cece mu amin wato wannan takaddun eh wani kasar gumin likita ne goma. Allah da ke ga ka, kasar gumin likita ne. Allah. Da ke ba shi da rabo. Allah sadiq. Wallahi. nake gaya maka takardar likita ce kuma likitan ba ma wai irin kanana ba a waje yake san ma shi karatunsa a waje ya gama ma'aikatar lafiya ta duniya a can yake an gama kuma dama uban gidana mai wannan gidan wanda ya bani yanzu ma kai cikiya ne cikiyar me Allah ya kashe ya ba mu kai cikiya ana wallahi ko dan haka ba nake son shawara da kai ai namu ya samu yanzu ya za a yi dama mai gidan nan uban gidana to asibitin da nake aiki ya ce neman mu kwararren likita wanda zai shugabanci asibiti. Ice ko baka taba ba da labari na ba. Wani magana kawai na kawai. Ta yanzu a likitan. Kawai. Tun da ɗan gabje-gabje ne na turanci mai iya. Ko ba haka ba? Kaga tun da takaddun nan, eh, ka san ne kaga ba sunan kamar ya ciki. ka dai nuna masa a ka tabbata ya nuna masa ba wani kuma ya yadda in ya fito zai ba mu haɗin kai au to an yanzu haɗin kanta nake so ni na gama ai idan ka san cewa mu shaukunin ka fatimina ba alamar irin wai eh. kai ba wani abun nan bane shikenan dan abin da yake niyyar rika biyan ka <laughs> ai ba Allah nake ga maka Allah kuwa ka ka sai na to mu zo muka sami ya ce ai kana ciki wallahi yanzu da ke shashiyan zan fita na'am yawa sai na janci ana sallama da ni kamar takardun nan dai da na kawo maka a fayil na wanda kace a samu likita ko to akalla at least dai shi wannan Dr. Gulam kenan eh kuma kwararre ne shi a duniya ma don ba za mu ce ma a nan kasar ba domin ya yi kwas ɗinsa ne a germany shekararsa goma a germany sannan koma south abinnan latin america yawa nan kuma ya shekara goma sha hudu at least da ya haɗa shekara kamar talatin a kwas ɗinsa da abokina ne ya kwarai kuwa likitan likitoci ne duk irin cutar consultant ne kuma sajiyon ne anyway kamar yadda ka sani ina so a ci wannan asibitin ya bunƙasa babu kamar sa a garin nan gaskiya na sa ma'aikata na sun fi kowa kwarewa da likitocin abun alfahari ne a gare ni da kasata da kuma jihata da haka wanda zan ce dr gulam shi zaba kuma ina fatan da shi jama'a nan aikin fara kamar yadda ya maka jawabi sha Allah ba wani abu da zai gagara matukar kananan ma'aikata za su ba mu haɗin kai wajen koyar da su tarbiyyar aikin domin duk inda muka yi aiki muna wasu su koya a ƙarƙashin mu a da ina da niyyar tafi saudi arabia daga nan zan ƙarasa pakistan to amma wannan matsala taka ta dakatar da ni har sai na gama wannan assignment kuma ni ne likita na farko da aka fara turo na afirka saboda a tun 1777 wanda lokacin da aka yi yakin manga, na yi ni ne wanda na yi leading saboda an samu sojoji waɗanda suka yi jambo da yawa saboda haka ni ne eh, na yi wannan operation nan. saboda haka na ji daɗi kwarai da gaske kuma na amsa wannan appointment naka ni zan tafi london to sai na dawo kenan Allah ya shi ba Allah sai a lura mai da ba wani abu wani abu da ka sani zan aiki kya ba wani ba wani exercise so lafiya tun da muka fita tun sabon nan muka je muka zauna abin nan hayan da ko sisi ba sa to ni ne kuma makaranta ma ibarin school fees na makaranta eh. ba mu makai school fees wai sai daga tafiya wai ka ga masa na ga masa mana gaskiya ya kamata mu san abin da zan yi kawai ni ko tuce sani ne kawai kai hanyar a abiya ta shi sama ya zo ya kuffin

ana nan ana hutu dakta dan ya huda ka dakta da kai kulkul da kai dakta dakta ya ture da godiya an zo lafiya ko lafiya da consultant surgeon da sauransu ah, ba na son aiki da waɗanda za su zama laziness domin na ga kamar da a so slow in action ah, saboda haka gane ah, eh hmm. da ma mu ba da su zamu yi aiki ba duk abin da kuka ji mun yi kurfa mana baya kawai za mu samu ku samu mu daman dafta guda abinda muke nufi tun da alaji a cikin cikin aljihu a samu noma yanzu ko ka hau kujeran nan a lokacin wani wannan ba ta ce ko ba haka ba nan ku manufar ku ba mu haɗin kai saboda mun samu ku samu a yi sabo da mai fito tun mana ba ta fada ba shi ne dafta saboda haka ya kamata ku fara zuba shi mutum yanzu shi ne domin mu san yalla bai barka da a ah, barka da barka da ah, lafiya lafiya lafiya lau yawa a ah, mu ma'aikata ne ko ina tare da wani ban gida na Dr. Gulam daga ma'aikatar lafiya ta duniya Allah ya yi kwas at least ko in akalla shekara goma sha tara a can a ni kuma ni ne Dr. Sadiq don haka mun saba duk shekara hukumar lafiya ta duniya takan aika mu irin wannan aika domin mu samu mata wasu bayanai daga gare ku musamman ma'aikata na ba da magani irin wannan yawwa yan tambayoyi ne dama wanda dai aka zo da su ba tare da bata lokaci ba zan miƙa ka ga shi ha honorable dr gulam domin ka ji ƙarin bayani daga bakin to allah sarki a kodayaushe mu hukumar ma'aikatan lafiya ta duniya muna bi kowace ƙasa domin mu ga yadda suke tafiyar da harkokin sayar da naka da kuma suwaye ya dace su zauna a wannan waje wannan ilimi ne da su kamar yadda ɗan uwana dr sadiq ya maka bayani wannan abu haka yake my name dr gulam i am the first university lecturer at the united states of america usa I am the first doctor in Africa who was introduced the doctor appointment of the operation without any delay immediately. Na ji daɗin wannan ziyara da kuka kamun da. Na fata ka gani? Eh, na fuskance ka. To, saboda haka mun zo da mai maka tambayoyi akan wasu ayyuka da muke yi. ko za ka iya mana jawabi akan yaya ake gyaran ciwon ciki idan ya samu wani irin magani ya kamata a bawa fesha wato mara lafiya wani irin taimako wato dakta ya kamata ko kuma mai kyamus ya kamata ya yi wa wanda ya zo da wani abu domin turawa suna kiran cewa first end is any help given to accident person before take to the doctor. Kuma akwai wasu ƙananan tutoci, cututtuka waɗanda mutum ba zai iya ganin su ba, kamar irin su jam. Jam is a disease which cannot be seen with our naked eye because it's too small inside. Saboda ƙanƙantar su mutum ba zai iya ganin su da ido ba sai mun sa ba shi bayani. Abin da ake cewa ma Chris, a dai ba su eh, na gane na gane yawa na gane. da haka yanzu ana bukatar kamar wani irin ko za a ba karaman ciwo mai ciwon ciki eh. dakta wannan shine magnesium trasilicate sosai shine maganin da muke bayarwa wajen ciwon ciki akwai kuma na tablet dinsa wato na ƙwayoyi shi ma magnesium

ita ce kamar mutum ya kamu da karamar cuta wacce mutane suka fi damuwa kamar wato ainihin ciwon kai da zazzabi mai ya kamata a bashi alhamdulillah dakta wannan cututtuka su ne wanda suka fi addaban mutane wato ciwon kai da zazzabi saboda haka maganin nukansu muna da su kamar yadda ya kamata wato a jimilla dai su ne kwayoyin paracetamol na ruwa ko na kwaya duk muna da su saboda haka su muke bayarwa wajen warkar da ciwon kai ko zazzabi gasar na ruwan akwai na yara eh, bashi maki nawa nine number ah, sai tambayar da zan maka ta ƙarshe kamar idan mutum ya ɗauko ɗaukakkiya a ah, ƙaddara ta hau kansa bai ji gargaɗin da ma'aikatar lafiya take ta yi ta haramta saduwa da matan banza matan da ba naka ba waɗanda ba su da tsarki ba su da tsafta to mutum ya je ya kamu da chronic gonorrhea which is very trouble so yaya za ka ba shi treatment dakta wannan cuta hakika cuta ce wadda takan addabi mutumin da ya je tsoma kansa a wannan al'amari da ya samu wannan cuta saboda haka da farko za mu fara duba mu ga wace irin cuta ya ɗauko ita kanta ita gonorrhea akwai antibiotic saboda haka sai mu bashi wannan tablet ya je ya amfani da su idan kuma mun ga ya kuma dawa wannan tablet ba ba saboda haka akwai injection wato allura sai mu yi masa for example kamar tagomasin sai mu masa ita ko kuma jantamasin duk wayannan allurori ne na maganin wannan cuta sai wani lokaci Thank you. Very good. Very good. Excellent. You are one of our proud in Africa. Well done. Well done. ana tsaye da kai kana wannan ko hmm? kai wallahi babu eh? ba in daga can nake tsare kai kana tsare da kai kana tafiya ko irin ba eh? burki ne shi yasa oh, ba burki ma kake hawa ba burki kana hawa ba burki ne shan ba burki ba burki ka jo fita pak pak pak pak ka feshi ta mana ka fesi ba ma burki yalla bai ba ta abuwa da za yi hey hey luka lalabai kaga lambar sa ba ma nan ban bane abin da ah, ah. kawai ya rubuta ka abin ma da ya eh, kawai ya rubuta eh, san a nan me a nan me a nan me a nan ne kamera kamera kamar ya wannan wannan eh, ina jin mun samu daya hmm, mun samu daya eh wallahi ta ne kamera ne ina ji ka ɗiga ka ce kai kimaraman ka ci sa'a take time to yalla walla bai eh. amsa wannan nan fa a Allah zan gyara sai Allah to ai mun akwa amma Allah zan gyara ba amma idan muka sake tsaita kai eh. baka tsaya ba ta mace da kai motsi yana kamar yaya kake me ke me ke ke mai abin da ke ji me ke dan kwaye eh, da kake kai shi ma akwai abin da ke da zai iya mutuwa daga kowane lokaci wannan cikin ciwo ne kana jin murɗa ko a kai mai shi sama a kai shi sama a kai shi sama da gaggawa wannan cutar kuna rena ta Tuntuna tuna ba ka ba zo asibiti ba aikin banza aikin wofi duk faɗa da muke shi ina nan ba za a kawo mutum asibiti ba malam baka bani kudi na ba ka tafi kudin ka kake so mhm malam jumana sai jumana malam da mun fika fajaran ci zo ka ban kuɗi na mana ko malam baka bani kudi na ba ka ko baka ji ka bani kudi na zan tafi ko haka ake a garin nan an ji a kaman kuɗi na ba kaman kudi na ba ka ai a wani fito kake yi kai ji mana ka dakata ba ni kuɗi na wallahi ba ruwa na da wani zance ba kuɗi na tafi to yi haka za ka ce ma amma kai ka eh. ko magana ba ka yi mun ba eh, yanzu za ka karbi kuɗi ka gani a karɓi kuɗi da Allah yaya a karɓi kuɗi ba shi kuɗi ku ba shi kuɗin. menene haka hmm? me ya zafi haba abokina inda dai don wannan ne wallahi na janye abinda bai kai ya kawo ba dan Allah ku yi hakuri da ka janye a ni ba komai wallahi eh? dan Allah ku yi hakuri sai an jima Allah ya ce mace ka a tashi lafiya ya zama hauka Ƙafa ce take min ciwo. A shi ne na ganki wurin haka ba ina kwana ina wuni lafiya? To ya haƙuri, ne a tsaye ka ka Ciwo ya yi ciwo kenan. Mm. To sannu ko? maga? Dago dago min ita. Ki dagon ita man haka, haka. Ba kawo wani kawo tsona baka? ai ba za ta kawo ba da rago ai gwada ake try is better than you can't dafta ka ji a hankali ciwo take na faɗo daga bene ne da rauni dole saurara ajiya. asibiti fa kika hajiya yanzu duk garin nan wani asibiti za zaki je miki maganin wannan ciwon kafar taki ai hakuri ko kin san me a ciki a'a sukari ne fa ya tare yayi wannan eh? sukari ne dawa ne gabe daga bene daga bene eh ha to mai saukin ma kenan to zo biyo ni na ya kika ci to yanzu Kai tana ciwo to sai an fa karya ta a karya hmm, to idan aka karya shine za a sassake suka ina zuwa to abin da za a yi kin ga kin ga bene nan eh. nan ina so ki hawo da gudu sau ɗaya ki sauko da gudu dan gwada gwadawa za ki Allah ki dan gwada nan za ki hawa ki ki sako daya da ni hawa nan da mai afin mana saboda eh, dabta ina ki dai gwada Allah gwada to zan kira dabta gwada je gida ta aina hausa gwada eh, eh, dabta yanzu za ki bata mana aiki wallahi kai ba na son taurin kai irin naku wallahi ki cire takalmin ma da gudu na ce da ba zan iya gudu ba to Allah ki hau ko sai an turo ki ki jikin ki do Allah ki cire ki yi sosai da gudu yaɗi a ƙara ƙara ƙara shiga to dawo to dawo da gudu na ce miki kai wannan kin fi kauri da yawa wallahi dakta abin ba na kawo da ba taho taho ko kai ka ji raunin da na ji dakta za ka ji jiki taho taho taho dai taho dai ayyo yawwa yawwa an yi nauyi da yawa nauyi ba kina daka ku a gida a'a ki iya daka ba kin ba ki daka eh likita to abin da za a yi bayan na sai da ya amsa ai dole na san zai amsa mm. aikin shi aiki mm. abin da za a yi mm. samu a samu sassaƙen ɗorawa a jika a shafa a gurin mm-hmm. rigakafi ke na yi eh, eh, rigakafi ne rigakafi ai ya fi magani ko ladi Kwanan kwanan na abin da dina shiri cewa ne eh, sai sanyin jiki kwanci tashi kwanci tashi duk aikin da aka bagi yin tattara kin ba yi ki ba kin banda nan waje ina ta gaba zuciya ta ce take tashi kuma da tasiri ne a mai gwagwa ta zo jiya gwagwa ta zo to wani irin zuwa kuma ta yi wannan karan ta ce wai me ta ce na zai irin wannan magana ke ni ba barin ga miki ni in ke baki saba ke faɗa ba ni na sani kina mun magana kin ce da ni jikin yi magana nake miki jikin ki ya mutu ba ki aiki sosai kin ce kin yi harawa kin yi menene kuma gogo ta zo me ya kama magana wannan wutan hagiya miki har kuma ni dai ban ga komai ba <laughs> to haka aka yi ita kogon kuma ta zo ta ji labarin ta ji maganin <laughs> ta yi na ina zuwa komai na duniya idan kai haƙuri ka kuma roƙi Allah sai kaga Allah biya ma bukata Wanda muka zauna da ita da can wurin shekarar mu gurin goma sha biyu Allah ya Allah bai kawo bai bai ba ta rabo ba amma ga shi ke kuma Allah ya haɗa da ke ashe abin anan yake yanzu tun da haka Allah ya aiko min da wannan rabu to wallahi wallahi in kina so mu zauna lafiya kama kafa ta waje guda shige shige gidan makota sauransu ba naki bane sam ke aiki na na nan gidan ma aiki na na nan gidan na raba ki da shi hmm? can da zama na a haka ma ni sai da kuma ki mai aiki don Allah don Allah don Allah ki kula da wannan arziki da Allah ya bamu ki kula da shi ban da wani abin da ya wuce wannan to fa ni fa ba daɗi ne ni fa ɗaci ne fa ni ɗaci ne ni ina gaya miki wannan magana saboda haka kar ya zo ya zama sanadin yadda za mu zo muna wata no problem a ce ta zo nan power of three digit of two nine is equal to 1 to the power of the facilities. Facilities is a stomach, small intestine, large intestine, kidney, etc. Some facilities and equipment. supplement. I hope you understand? Yes. Yeah, yeah. Lafiya lau. Ba gajiya. Ok. Ke ce ake maka me ke tafi da ke? Ba na cin kuma ina jiri da yawan Wani Wani lokacin kina jin zuciyarki ne muke kuyas kuyas eh. kamar zaki amai? Hakan. wani lokacin kina jin kamar zaki ba haya kina jin wani rugugi a cikin ki silar kwacin rakwacin yaya kike ji idan kin tsaya kina yin tafi haka lai lai uwa mai lituwa eh yes or no mm, yes to a ah, wani lokacin kina jin hajijiya wa za ki bar duniya eh haka ne ina yi to wannan aiki naki babba ne yaya kunnan kina zagi yana jiwo zance daga nesa ko wasu suna gulma kina jiwo zancen ina yawan ji an taba manafurcin kikin ji na ji sosai ciwon kai ba ana yi zazzabi fa ki taɓa yin kyanda ah, abin naki yana da yawa maganin ya doshi wajen arba'in don silagatin mm. su baliyan pie mm. su bi complet mm. su kin gane ko ah, yagwasa hydrogen su magnesium duk za a baki za ki hada za ki sha akwai allura iri daban-daban har su protein sai an miki ita ta kunne za a yi miki jantamansin injection na faɗe ta dazu a tsakiyar idan ki in allah ya tura yadda za a samu lafiya yanzu za ki hau nan sama wajen ta sadiq duk ga maganin nakan zai ƙara miki bayani a kai sai an ji to kyan ga dawo mu na manta wani abu yaya kike jin sautin tusan ki tana ba da sirrdar ko kuma tsowi yi eh, ko ni ma tana iya ko kuma irin mai barar eh? eh ko ni ma likitoci ne mu na ba jin kunya ba allura an ta kama ita sai a miki za a miki allura a ido a tsakiyar ido shi zai mun ko kuwa magungunan gargajiya ja kike yi ne tunda na gaya miki za a yi miki ki je mana zai miki bayani a yanzu dakta bulan gyara ka kusa na dai kiyaye Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. dakta dakta lafiya lafiya lafiya dakta a tambayar cewa mai zafi ce amma na fatan dai likita ba za ya gagara ba da amsar ta ba to yanzu sai ka saurari bayani a takaice domin muna da guraren zuwa da tabula tiyu Dakta Ahmed domin kai ma ka zama dakta a tambayoyin da muka yi maka. Eh. mun sake dawowa domin duk tambayoyin da muka yi maka mun rubuta mun aika su can los angeles babban birnin nan da ake olympic a nan manyan likitoci suke na duniya a nan zahama hamata jin suke a nan suka daktakafci su mu kiskis likitan da ya ga ya dace a ɗauki jinan biri a sawa saniya ya aiki da shi a kuma na manta ban nuna maka matsayina ba domin a ziyarata ta ta ƙarshe daman ne niya zan nuna maka eh ni a na yi karatu na ne gaba ɗaya a Amerika. i am the first doctor who was invented the operation of the Gulando and the Jambo, 7 September 1777. In the United States of America, USA. Ah, ba likitan da ya fi ni kwarancewa wajen yin operation ɗin gyambo da gulando domin a zamanin yakin duniya hitler manga inda yake cewa da aka ce what about of africa ya ce let them eat the grass a kyale what about of european turawa ko eh, eh. yace a yi musu ruwan ma bamai ko let them become ash to saboda haka an samu masu ciwon gulando da yawa a wannan yaƙi na duniya eh. an yadda za a yi a gano yadda kurkunu da gulando da gyambo suke hawa saboda aka ce a zamani na an samu sauki sosai a kan wannan kuma mutane na warkewa <laughs> kana ba dariya ok ina fata wannan ya sa don mun ji daɗi eh, domin a eh, tambayoyi cikin nishaɗi eh, yana ɗaya daga cikin sigar ilimi ta duniya a sa mutum nishaɗi kafin a tambaye shi abu to ina fata dai ba baka cikin yunwa da wani abu da yake damun ka ah, alhamdulillah to abin da nake so da kai a ah, Dr. Ahmed kamar mutumin da ya kamu da ainihin wato kamar mace da ta kamu da juna biyu kamar mace mai ciki kenan eh, wane irin taimako ya kamata a yi mata eh, ita dai mace mai ciki muna la'akari da wani abu daya da ka lokacin da cikin nan ya yi wata daya zuwa wata biyu akwai magani da muke basu wanda ya kamata su ringa sha dangane da samun lafiyan shi kansa jaririn da kuma ita kanta mai cikin wato akwai irin kamar su multibite da cameron wanda duk muna basu su haƙiƙa <laughs> kaga an ƙara wa juna ilimi kenan kuma insha Allahu za mu sanarwa da manya na can Amerika kuma za a ga aiki daga baya da wannan muke cewa Allah ya ba mu ƙoshin lafiya domin ita muke nema kuma Allah ya kawo mana da duk wasu cututtuka da suke damun dan adam a doron kasa. da wannan nake cewa Allah ya ba mu koshin lafiya. Allah ya kaura. Na gode kwarai kwarai. Dakta, dakta, dalam kina. To dakta. Wancan ne shine ne masu cikin da kai. Eh kwarai kwa. <laughs> Kwarai kwa. Madalla. Okay dakta. Thank you so much. To dakta Bula. kotu waye mai motar Ina ciki yalla bai to ai sai fito mu shi ko yalla bai tunda na fito ai ina gaba wani to ina fatula na mota yaya ne me yake faruwa direba da ko masa sai ka mana su mu gani shege zai juya zoran zoran da ya gamu ne zai juya kare shi kare shi ofisa daga ina kake mala Allah wai daga hauzin nake eh daga hauzin nake me kake yi ni direban tifa ne ina kawo musu kayan yanzu me kake yi taba nake ba mota a hannuna to a ba hankali a san irin wa'anda za a rinka daukowa to Allah wai ka jigo to Allah wai ya ah, ba waye mai motar ne a cikin kwaka ce ina shi ofisa ɗan? a ofis me ke faruwa da Allah kai waye babba ne a cikin ku kai ne ko shi kai kake ba kake nema ko ko aiki ake nema ake ga maka waye kai in kai ni ni hmm? baka sanna ba Ba san ka ba baka sanna ba Ba san ka ba ai ko duk wani babba a kasar nan ya san Dr. Gulam To ai mu da babba kuma ai da yaro ake yin babba ko? Kar ka manta kana nufin yanzu babba kake so gani anan? My name Dr. Gulam. Okay. Professor Iwo make so from University of Toronto. To nan ba Toronto din bane. Na nigeria ne zan zan assignment. Akan aikin likita kuma yanzu ina kan hanya ta. Ah, saboda haka ban ga dalilin da yasa bincike zai tsare likita hanya ba saboda akwai patients officer you are kawai my name is dr okay, Blah. okay. sorry sir ba su ba su ba su eh kuje kuje karbi direba kake wani kake wani fuffi kewa ah, no kai haba mala mu je je ba wani abin nan saboda motoci suna zuwa da Allah ku dan gyara fakin ok dakto sai an jima sai an jima ko ai ba wani abu da mu da kuwa duk ɗaya ne ma'aikata ne mun gode ku ok ala kiyaye sai dai dakto sai mun bullo kenan ko eh Bye bye. Okay. Right. On the motor, road. Okay. Doctor. Yeah, dạ, doctor. Tell her, à, doctor. Doctor. Yeah, dạ, doctor. Doctor. Wai kai dakta gulam? Yanzu kai kun yi da su lalle ni ba ma haka ba eh. wai kura da shan duka gardi da ɓace kuɗi ni fa na kawo kana amma dai abin da aka yi wani sai ga kane mun abin to ai ka riga ka ka san mulki ko ya yake kai kana na amma dole ka zama a garkashi na ba alaikum salam kuma kuɗin da kaman na tsara ma dakta wallahi Allah malik ya gari alhamdulillah dakta tanya eh. umar dakta sadiq eh madalla to umar kenan dakta dakta da Allah abin da muke so Mm, akwai tallan asibitin nan da muke sa yi lungu-lungu tunda wannan abu duk na karuwa juna ne ko ba haka ba mutane waɗanda suke zuwa asibito sauran asibitoci kuma kusan ko da yaushe a zo wannan asibiti shine buƙatar mu don mu samu sallamar ku dai tana hannunsa yanzu za ku je zai ba dakta gaskiya lamarin nan na mu mun kasa gane inda ya sa ga patient patient patient da muka turo asibitin nan mu kanmu ba mu san iyakacin su ba kullun zuwa muke muna kana ce mana gashi ba wani abun nan amma yanzu kanmu a ɗaya ki ban da abun ba wani zancen kai a hadi kun samu duniya kula ware kanmu ba a ɗaya ba ni dai zancen kudin da wanda aka ba wanda ba a bayar ba da ma karin arias domin an gwamnati ta kara kuɗi dole mu ma mu ƙara akan yadda muka yi da ku kun samu ƙarin ɗari biyar biyar a ka je ka ba su kudin ba damuwa to nawa zai ba mu Eh, nawa muka yi da ku kyale nawa muka yi da ku shi dubu goma ni dubu goma to ka ba su ka ba su eh ba komai to karin shi karin wannan sha din da muka abin da yawa kun samu karin naira ɗari biyar biyar a kai sai ka ba su dubu eh, eh. ashirin da kake na gaba ya wuce nan banda abinka yanzu har abada baka da fahimta ne abin nan na daɗe yana tsaye na daɗe amma kullum da zuka min ƙarin naira ashirin. ga a rage ba ko ba ka ba. su ba ba a ka bari kawai su ba market. ok ba ba kawai a ah, ah, da Allah ji mana. kamar ya ba. a rage ma hanya mana. a rage ma hanya. ya eh mana. da Allah malam in wasa kake da Allah ka. na magana wasa nan. yanzu malam ka dubi irin wannan cikar ta ka ce dora ka a babur ina. in ce so ta karye kuma wa zai gyara mu ya za a yi gyara ba abin hawa bane yana jaraba kai wai kai kai ko kuma ne kai ya kamata ka saurara mana haka ai ba magana mai ta ne wannan daga zuwa an ce zan ci arziki to ba dai anan ba a gidan ku ba a ci da Allah malam matsa wai kai kana jin zaka wani abu ne wallahi bar ganin wannan aukin naka ba abin da ba zan iya da kai ba an gaya ma ruwa sa kwando ne kai wallahi ya kake ni din kai kaɗan wallahi ni din wallahi sai ne maganin ka ka san ni kuwa bari ka gani me za ka yi na riga na gaya ma ni ba san ka bane wallahi ko dutsen uhudu ne kai eh. yau sai ka ci kwan ubanka Kana da magana ne? Wallahi babu. Eh? Kai, kai, kai! an a Wallahi kisan kai zai yi. Za ka kisan kai ne? Kada ka shirce. zan yi maganin ka ina da maganin ku fa dama fa muna da labarin ku fa muna da labarin ku fa za ka sha belt in zuwa lai. baka san ni ba ko baka san ni ba kana jin labari na ne zan yi maganin ka tashi bai ma rauni ba ko wallahi sai ka kama ka tashi mana wani wannan bayan na kasa kasa suka yi da kai haka kai da na gaya ma tun da asuba Allah bai sai hakuri daga na ce ya rage mu hanya zai ya zai mu taurin kai irin ma ciya taurin kai to ya rage maka hanya a wannan kana kamar jirgege da kai aka zaka ce ya rage maka hanya to menene ne eh? ma ya rage mu hanya Allah bai daga ciya ya rage mu hanya kai yanzu zaka in ce ka hau mashin ka hau idan an ce ka hau mashin ka hau iya eh? yalla bai shikenan ne zan tafi ko to a hirɗinka kaga kayi na ɗaya mun sake yi na biyu da kai idan ka kuskura maka yi na biyu da na uku da kai to gaba ɗaya zan yi maganin ka kai na mai da kai siriri bar ganin wannan kibar taka sai na kai kalilu ni ma dan dai ina gudun two fighting amma ban da kai din banza kai din wofi. kana da wata magana ne a'a babu ina mashin din naka gashi na? to mu je ka hau babur ɗin não Cantinge. ƙara so ba wayan nan ma shi suke jira amma bai ƙara so ba sai ki dan jira shi ba. To kenan no problem. Tunda sai bai zo ba ni sai yin Wai nan majinan okay you can irin dan turo mun su hankali hankali hankali shigo da ita shigo da ita shigo da ita hankali hannu kai ya yi to sata nan dora ta akan gadon nan yau wato jawo kofar dora ta za ki iya hawa to cicciɓa ta mana hankali ba kin san gadon ba mai abin nan ba ne to yi yawa an gaishe ki salami sannu bai Allah ka amma nan ya kika ji ko wajen kata shikenan kya iya suna. ma irin wannan ciwo ko hajjatu ba za a rika zuwa asibiti da wuri ba kina da hawan jini ne ke ciwo kina ciwon kai ko eh. wani rukuki nake ji a ciki kai argungu hajjara rage cin doya da Allah eh tana kawo dan kin yi nauyi da yawa gaskiya sista sista zo wannan a ji a wannan nauyin ta tukun ku je a wannan nauyin zan koma falo can zan ci gaba da duba su a can nan zafi Sister? Sister Lad? Bring me that prescription form. Make it stop. Quick, quick. Thank you very much. Ah, dai Allah na ce kuma ki da kin zo kin mun tsige aka. Ki haƙuri. Ah, ku man za ku zo asibiti kun yi kwalliya ne? Bi Allah hadda da su jan su jagira su wannan abin nan da kin dosana saboda sol da kin watsa. Am ya sunan ki? Sunana Sadiya. Sadiya wa? Sadiya SK. me ke damun ki ne yarinya zabi kamar me abin nan ko kina da heart attack ne ni haka da kanki muga sista sista lad ta come here where are you ne so haka kiwo da kigulan ma ta magana sai daga murya nake kamar makogoro na zai fushi ba ka kiwo dr gulam din ma ha i don't want this hmm, kin gane ki hankali da kai kin gane aiko oh. to da Allah wannan bi Allah da gashi maganin da ya kamata ba kina buƙatar ISH um, ba shi ba wanda ya miki ƙarfi za a baki ISI kin gane injection ita ya kamata a baki ah, a za ka ake ce medication da ciki Allah do Allah mu ba ma san mu gana gana yake yin wannan salam salam do Allah ki dauke ta kuji kin jarinya Allah ya sauke gadi to za a yi maka allurai guda ashirin a kowace rana sai ka yi sati guda ana yi maka allura ashirin ka gane ko eh, eh. saboda haka duk bayan awa ɗaya da rabi za a yi maka allura eh. daga haka har su kare a ah. kowace rana ah. dan miƙe mu gani ka gane ko a ah, saboda haka za a kare maka za a kara maka ruwa guda talatin bayan ashirin da aka yi maka za a yi maka allura guda ashirin ita ma to aikinmu kenan dole kuma mai maka neman lafiya ka zo yi kitse ne maka yawa ga rizal ɗanka ka gane ko mike wai wai hmm. ko kai idan ya mu gani <laughs> Ida ya. Lafiya ta fara sabuwa, Allahu akbar. Kitse ne maka yawa mai labil'an, ka gane? Saboda haka dole sai an aikawa nana ta Ingila. ta kawo gudunmawar inji wanda za a matse ka a ciki kitsan duk ya fita za mu yi maka magani sai an aika da kai ingila an da allura ba damuwa ba damuwa ai ba mai zafi ba yanzu ba ah. ki gaya wa dr sadiq ya zo ya mushi allura amma ba mai zafi ba ba komai a ah, ni yadda ba kar ka samu damuwa allura ai wanda ya fi ka kiba ma ya zo nan mun yi masa treatment a kila kuma daga india aƙila kuma ya yi goma sha ka shi baya gano an ka ganshi sai ka ce irin adawan nan ne masu asuwaki da gijinya sannu ko? sannu? ya cikin naka ka samu sauƙi kenan a'a na samu an ce nan ma lura Amen dan kato a ce masa ba samu ne ne to a gaskiya mun duba mun ga cewa kitse ne ya masa yawa saboda haka kuma nauyinsa gaskiya ya kai over 75 million milligram hmm? yana da bukatar lalle za a rage masa wannan nauyi kuma a kullum ma zai iya hauhawa ko kuma ya gaza da haka amma ragin biyar ne kawai zai zama samu a kowace rana saboda haka dole sai mun bashi treatment sai eh to wanda za a bashi treatment mai kyau kan mu muke su. kuma sai mun kai shi na'ura ta matse shi na'ura kuma eh ta matse shi wani abu ya ragu daga jikinsa wannan ba damuwa aikinmu ne a yanzu da za ka kawo dubu talatin saboda kasan wannan asibiti ba kamar kowane irin asibiti ba ne one of the special hospital hmm, in the africa mu ne muka ci jaraba ta farko a los angeles muka je germany muka je france muka je italy muka je brazil da sauran kasashe da yawa ana kawo mutane ina ne kuma nan inda aka ji jiya da ka zo jiya nan da ka ga shugaban kasar samarkandi a nan muka yi masa tiyata muka dasa masa hanta biri ya tashi da ita ba mamaki daga al'amarin likitoci mm, eh Allah ya riga saboda haka yaya me bayani to dai muna neman afuwar rai to afuwa da sadiq. ya kake ganin za a yi ne akan wannan mutum dai duba ku gani saboda za a sha wahala wajen musamman injin nan ka gane mm. da za a sa a matse yana da tsada sai an fito shi an shigo da shi ta haka kawai na ganin da ta gulama ya ce sai masa rage ɗin likita a daidai da rage mu to ka ba da dubu sha biyar ba mu da ita ne babu halinta dubu sha biyar ɗin ba ina ki kai ko kai ne kallon ko koke ma bulashe mai ganin man dutse talautin ya isa haka ba ma shi ba ne to saboda haka sai kun zo da dubu goma last ba daɗi ba daɗi to Allah shi na ƙarshe Allah rufa asiri ya ma rufa za a je a laliba eh ya ma rufa tun da ba ka asibitin kuɗi wani irin asibiti ne to ni zan to zan tafi to a ƙara gaba a zo mana da bukin fa to Allah shi eh <laughs> ci ni auna fa mutumin nan idan ka wannan ba kawo gaggawa ce daga gani ba zai kawo dan na ga jike ke yana san dan uwa. kai wannan dai katan na ganin gawa ce dan na da ganin irin wannan halatta tun wani littafi da na karanta tarihin sabu waigo Allah na waigo Allah na waigo Allah na waigo Allah na waigo Sanu mai gida. Bani bani bani. Ni ba sani ma ko zan kai ko ba zan kai ba. Waigo Allah. wannan irin abin da ni na rasa menene ike faruwa da shi guda tun da safe ya kai sau talatin yana abu abu guda ni na rasa me zo ya ci Allah ya sani wayo Allah sannu mai gida sannu to ka tafi asibiti ma mai gida ye ka tafi asibiti wayo Allah ciki na wayo Allah sannu eh. na shiga uku da wani irin in Allah ya mun yi sallama da mangwaron ci mangwaron ba ku wanke ba ne salamu alaikum wa alaikum salam me yake faruwa haka wallahi ne ike ciwo to me ka sha mangwaro ne wai ko oh, Allah na mangwaro ye wallahi ofisa ya ya ba ba san muna gune wai wallahi yo ana ta jikin ka ofisa ba ni dai ban da lafiya wai yo Allah ofisa ba ni ban ofisa ba ana ta jikin ka kuma wai ta wai ta wani abu ga sunan ofisa gaba ɗaya ne eh amma ba gaskiya ba ku samu kuɗi wai wallahi cikin akai ka asibiti ofisa a'a ofisa asibiti ya dai da duk wa samu shi ko amai da gudawa ana mai abba ofisa abba ofisa ai mai Allah na wajo Allah na ofisa asibiti uwar gida inda wani dan abin nan dinsa dauko mai takalmin sa akai shi asibiti ai ba za a sake ba gara mu kai shi asibiti ofisa mu je asibiti kawai wani asibiti mu je asibiti kawai da dai da jiko a jiko kawai a'a akai ka asibiti ina wani magana jiko a wannan na darbejiya ne wai ba magana na darbejiya fa amai da guda kuma shi an ce likita ya ce kodon lokaci aka same shi ai asibiti kuma sannan ka tsaya wai wa Allah na wai asibiti kawo kudin nan kawo kudin sai rike a ba sa hannu na yanzu me gida ka bashi kudin ya rike mun kashe dai ka zubar da su wai wa Allah ta takalmin ka wai wa Vượn, quay vượn lên Malama, mara lafiya ne muka kawo. kudin jira da Allah ba akwai mutane a wurin likita to to to shi kenan. to da Allah ki taimaka mana eh akwai mutane to shi kenan. abu sai Allah suna zuwa wayo Allah wai wayo Allah sorry officer Thank wai.

wa Allah mutumin ku ne kenan wayo Allah na Officer, sorry, sorry, officer. Officer da kanka. sorry, officer. Wayo jikina, wayo Allah jikina. Sorry, officer. I'm oh, sorry, I'm sorry. you you you are, are, officer. wayo alana wayo alana wayo atina wayo atina vamos sair wayo sim mas sunt eu sunt tu wayo alana aia ce fac bani doctor Kanto me? Daman yana da aure ne? Eh eh yana da mace ga mai ɗakin nashi nan. Ok. Ke ma muna da buƙatar za mu duba gidan mu. Wayo Allah na. Wayo. Allah. Zare idanunka mu ga. Ba zan iya ba. Wayo. a gaskiya a report din da na gani na jikinsa gaskiya a cutar ta kai cuta idan gaskiya sai dai ku sallama shi me yake faruwa kuma yana bangaren da muke kira a nan asibiti cc condemn bai bai ofisa allah ya duk duniya allah duniya mu lafiya ofisa wayo Allah na wayo a sallama da shi gaba ɗaya ba eh kaga duk ita ta ci nan wayo Allah na wayo wayo Allah ofisa ofisa ofisa wato yanzu kamar yana bai yanzu babu wani lokaci ne bai ba kawai wayo Allah na shiga ba lalle ne a ce ke kin kamu ba domin za mu ba ki magani kar ki samu damuwa shi dai kan ya tafi wannan shine abin da ake kira idan kunne ya ji jiki ya tsira har abada mu ma'aikatan lafiya kar ka ga ko kai soja ne ko kai dan sanda ne ko kai ma'aikacin asibiti ne kamar yadda nake a yanzu ka ce ba za ka kamu da wannan cuta ba ba zai yiwu ba kuma wannan cuta ba baba ba yaro ba malam ba tsoho ba mai kuɗi ba basaraki duk wanda ta ga dama za ta iya kamawa hanyoyin kamuwa da ita su ne saduwa da matan banza to ayyan akwai kuma wannan da mun dawo daga aiki fa gida yake komawa ga iyalinsa nan babu wani abu da ka ni zan rubuta report zan aika nan shedkwata ku ga abin da ya faru in za su harbe shi da kansu to in kuma mu za a aiko mu harbe shi wayo eh. wayo ya zama condemn kenan eh. wayo ko kuma a ajiye shi a daki har iya tsawon rayuwarsa amma mai bashi abinci sai ya kula da wasu abubuwa. Ofisa, bye bye, ofisa. shikenan officer sorry ah, na koma ofis ina son ganin ka. okay sir. minutes. Come here. Come, come. Azona. Ya harkoki. Ya aiki. Kina tafi da aikin ki daidai ba. Ba kuskure mu a wajen mu. Duk wani abu da kika yi shafi shi zani ko da laifi ne mu ba laifi bane. Kin gane ko? A kafin a ɗauke ki aiki a nan mun ɗauke ki aiki ne da biyu. na farko mun yaba da hankalinki mun yaba da ɗabi'unki kuma da yadda kike ba ruwanki da kowa very quiet kin gane ko a saboda haka a gaskiya ta staha na daɗe ina son zan baki wani bayani a kina da shirin cewa za ki auri wani likita kuma za a yi soyayya a duniya irin wacce ba taɓa yi ta ba my name is dr gulam cikin sani ƙara gaya miki ni da gulam masoyinki ne na ba da sunanki a los angeles ke ce ta farko na ta farko da za a tura duniyar wata ki je ki wa iska tiyata ki koyi yadda ake shiga kumbo ki gane ko saboda haka ina son ki ko kina da wani jawabi gaskiya labai kan mita surutu da yawa gaskiya ni ina da wanda zan aura karki gaya min maganar banza I am your general officer ba ki da wani shugaba a nan wanda ya wuce ni akwai wanda nake son na aure shi auren ma nan gaba za a yi shi to ki hankali da kanki ki hankali yanzu nan na shiga cikin fayil ɗinki in kace kace da shi in ya kuɗa shi ni kike gaya wannan maganar a yau na ga dama sai sai in kumai da ke tanare can ki je ki ke na ya da girma na a banza a wofi yarinyar nan ta wulakanta ni kamar ni a ce ba a so na why menene kika ke faɗi a dauta Gulam ne ya turo ni gurin ka saboda aiki ya yi masa yawa yace in zo dan ka duba ni to me yake samun ido ido eh ido dubi ne ko kuwa eh dubi ne dai na daman ya fi abin a ah, baya maki gaggai sosai sosai da dai sai kuma wani sa'in ma na kamar tsakuwa ce a ciki yana miki miyau miyau haka eh, eh. ma haka ba eh, yana yi yana yi to da Allah ba ki samu damuwa ba za a duba saboda yawa gani Allah ya kiyaye ki da hakiya kuwa a hajja wannan kamar yadda na muke bayani wannan ya nace a ciki wannan kuma kai hakkiya ta cika shi ya mutu wannan idan hajja na akuya ya kamata a samu dan ya fi na ga zai fi ai in dai ba za ki abin nan za a sa na kina ya hajja amma kuma fa aikin ba karami ba ne eh akwai gidan gona ba idan ta za a yawa da haka yanzu za a baki wasu magunguna da za a allura za a allura akalla za ta kai tamanin a idan in gane aiko eh, eh shi kuma wancan saboda yanar za a wanke shi za a sai a cire shi a wanke sai a mai ramaki. yawwa ai likita da kula suna ma bayani wato ai aikin namu yaya ka kawo eh. to dama mun yi zancen za ka ba da deposit ko eh na dubu biyar ba to wai hannu ne aka yi ciniki ne likita a ten thousand saboda ya kawo kukan cewa su ba masu arziki ba ne su matsiyata ne su talakawa ne amma an san a ɗaya jiki a zo asibiti sai a bari ka san abin da muka nauyin da muka lissafa na kitse one over five million milligram dan uwan ka yake da shi na nauyi samu wasu kwabi ma ban nan abu ne na taimako to abin da nake so in gaya maka a za mu yi masa aiki sosai kuma inda bukatar ciko za ku ciko za mu iya banku bashi inda wannan asibiti yana nan mm. yanzu me bayani a game da zancen eh, kuɗi don za mu tafi tiyata ya biyar ne ko mm. to ba damuwa hmm. eh, to ka iya zuwa ka duba shi ya fara samun lafiya to na eh. na nagode duk da haka kuke aka haife ku ne kowa dan lukuti a gidan naku eh wai tukun biya babban kifi ni nake tsara kuɗi ba kuma to ai saboda kar a kai yake mu ni gaba mana ya ba garin dan gida yau maka ba komai to dakta kula wai wai wai

zo daga nan lado don bana na suna magana ana yawa a dama da gulam ya mun magana karana aka sanya aiki ya zo ya da kai kana bacci kai ka taba ganin sleeping on duty ina ne ke ciwo a nan lokacin na yi masa bayani ma na ne magani a wajen amma malado you know we have panadol aspirin vitamin c multivitamin and so and gas nan su amfasilin ko okay. da haka duk irin ɓatamar da kake ganin za ka yi da abin da ya shafi wannan sha'anin lafiya we can deal with it ka gane ai ba ni abu ne za ka na irin damun kanka ba sleeping sickness ne yake damun ka kawai ba na abu a ka san kudan ɗan doba kenan shaken kuda ne in ya cije ka sai ka kwan bakwai ma kana bacci san abin da ake amma maganin sa ne a duka za ka ci kawai ina in ba duka ka ci ba za ka abin da wake ba ya rufe ta sai ga yi abin nan a ah, hmm, it is her ah, hmm, na in Nagaja. Lafiya lau. Ah, dama ina so yanki saboda maganar ba wacce za a wani Me haɗa ku ne da daktar? Kulam, har da ki da ya yi min bayani ba sai ba ko da wani abu bayan wani. Ya ce da ni kun yi magana kuma kin nuna masa ba wani abu ya aka haka a kai ina da zai aure da shi sa da gama to amma da abin ki ne da dai da abin nan ba sai ki abin nan banda abin ki eh gaskiya to to dama ya gaya cewa bayan linki zai shiga yi lungu lungu a bayan linki ya za ku duk wani abin ki na kirki ya mai da shi ba da in ce kuma a kone ki dan ya gaya mun amma kin ga saboda dai na riga ne mai bayani ne ce kife wa alaji alaji ne asibiti da haka tun da kan shi sha kefe shi amma da haka kina ganin inda gashi zaki dawo a yesu wannan watan kin san yanzu harkar ta walbanu harka ce ta karawa walbanu walbai ko <laughs> ko kuwa har su yayi weldan weldan in Allah ya da wannan maganin naka da na rubuta saboda haka duk bayanai dai na maganin da na rubuta in ki samu a nan cikin hospital ba to za ki iya samu a chemist ba damuwa to na gode da mm. na gode to ajiya barin dan to ga wannan kin gane ba wata damuwa a to ai ba na me zan yi da kuɗi dakta a na baki ne kawai saboda na kina da buƙatar a taimaka miki dansa ka san cewa ina da aure kuwa ko kuma me kake nufi an gaya maka cewa mijina ba zai sai min magani ba ina fa da aure kina da miji eh to idan ma liman ne a kanki tunda kika riga kika zo nan ni hakkin sa gomi ya ke tomo ma tunda kika riga kika zo na aikin san cewa dai kauna ce wacce mace ce take shigowa ofis din nan in ba ba sai dai in ga mutum a can bangaren inda muke ajiye fesha saurare su si mana bayani mu rubuta musu magani amma ke shigo na saboda haka ina son ki kawai ina so mi wannan rayuwa da ke ne in ma kin zo asibiti kin zama yantacciya ba mai rufe miki kofa ko ma sun jama kawai ki shigo ki ganna bukatun ki dangin kun ba su da lafiya allura da menene duk zan iya yi ba wani abin nan kuma Dokta. Cuta ce dai mutuwa amma ba rashin lafiya ba. Wallahi kamar in haɗe yake ba To haka ne kawo. Ya kina da gwardan nayi. Na gode. Madalla na gode. Madalla. Dala. Sai yaushe. Sai Allah ya kawo ki. Nan ne ofis dina kar ki ji komai. To shi ke. Dale. Ready? يا ريت هل يزول؟ آه زو زو زو زو abin kuma abin ya zama abin da ya zama wani ke kuma bayani ya aka yi ne wani magani ne kika sha ne a wani magani ne suna da yawa a a a a a a maza ibo su ibo su gani duk ki har hada ki ibo su na dalili wannan abu guda goma sha biyu ya kare a cikin da da da da ah kai ai ba zai yiwu ba maza maza maza ɗauko zai a cikin to magani zauna zauna a hankali zauna a hankali kika samu yake miki allura eh jaye in rika sha allura yace ki sha likita kuma ya ce ai mun guda daya kwaya ido inna lillahi mutane su awatun kwatun gwamnati a nan gurin ne muke neman mu karɓi yancin mu da muka bar aiki a ba mana mu ga mana a hannun mu mu mu zo mu duk wanda zai hukunta mu hukunta shi kafin ya hukunta mu allura a ido kuma ke aka ce ki sha wannan a bakin ki sha Allah ci ne mashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi tashi zaki a a ai kamar kin je saba ki zan saba kula dakka kula wannan kula ne yake mun Allah kula kwana ya kula wa dakka kula alaikum salam na ji kana dr gulam kai ne dr gulam ko eh. abin da kawo ne ok ah, abubuwan da kake yi idan kana cin kasa to ka yi ta shuri ya faru bawon allah wannan kai abokin aikin ka ne ko dr gulam kenan to baka da mutunci kai a ma'aikatar tawa malam waye kai kuma wato irin abubuwan da kake yi saboda baka da mutunci ko har kai ne kai ne kake bawa yata wato har nuna mata kake kana saboda kai baka ka mutunci ni ko daga ta zo dubiya ta zo ka duba ta shine shine kake nuna mata kana sata har da ta kuɗi ba za mu rasa masu har da ta kuɗi dubu biyu saboda kai ba mana suna ba to ya za a yi malam na gode maka domin ba abin da nake faɗa kenan kai sadiq cewa mu ringa sanin irin ma'aikatan da za mu ɗauka a wannan waje domin wani zai zo ya aikata rashin da'a yanzu duk inda ma'aikacinmu ya je rashin da'a za a ce da gulam hospital zai bata mana suna kai ne da gulam ko ba gulam kake ko Dr. Gulam. Kai ne? Mm. Ni ne. Ba wani bane illa Dr. Gulam sai dai kuma in canza sunanka za ka Abin da nake so in nuna ma, ka gane? Abubuwan da kake baka kyauta. Idan kuma kace za ka ci gaba da yi, to kwaba ka zata ta ruwa. Wai ba duba ta kai bane ne? Kai. Ta. Ni na mamanta yadda zancen yake. kai ka ba wata da hawan jini ba to da Allah kai haƙuri wannan laifi ko ba mu muka yi shi ba mun ɗauka Allah ya kiyaye gaba a yi haƙuri yaran mu sun bata mana suna ba yanda za mu to kaga abin da nake so da kai eh. tunda har yanzu baka yadda cewa kai ne kai wannan kai yi haƙuri ina zuwa da dakata tunda baka yadda kai kai ba to zan je in kira wuta to amma zan to da ɗan sanda kuma za a za a ba ina zuwa za ka sauraron ku ina jin kai zan ce ma mutum timirin banza timirin wofi na gode a yi haƙuri abin da nake so da kai ya haƙuri ina zuwa zan zo da 'yan sanda ka gani? idan ta ce kai ne ta ce kai ne ni yanzu wannan laifi ko ba ni bane na ansa zan yi kace kace azumi na kace kace da kai anan babba juji ne ka dauka ba na dauka ba komai ka yi hakuri ba za a kuma ba to dubu binka kuma dubu binka eh. ita ce shaida za kuma ka je ka ansa magana nan ta kawai ka kuma wani sharri da aka yi mana ba ya ka malam ya zo kuma ya tafi ai ta da gulle ne kai dai Allah ya kiyaye karin yanke dake gidan ki na banza ma har likitin ya zo ya wuce ba ki nuna min kowa yi ba ye a a bace ki tashi ba zauna daga nan ai muna nan ne wajen cuta ba wajen kashe mutane to na me fa za ka kashe mun mace ka ce na me fa eh kai kai ko haka ake likita dan za ka mana kizo ga ga ga ga ga ga ga wanda yake ne na rayuwa ba shi bane wai isa malam me yake faruwa eh me yake faruwa dan uwanka dan uwan aikinka likita dan uwanka ya yana so ya kashe ta magunguna sun kusa yin anan kai ka bude ka gaida yin abin da ke ciki asibitin nan ne ni ah. tafiya ne dawowa ta kenan na ce babban riga ta nan zan gani yake amma na zuwa samun samu cases ɗaya ɗaya har guda shida manya manya ai wannan ya fi wannan guda ɗayan ya fi wannan guda shida ciki ne da ita ɗan ƙaramin ciki shekara na goma sha shida mace bata haihu ba an samu karamin ciki na zo na murna lalataccen abokin aikin ko kuma in ce wanda ka ɗauka aikin ya tashi ya tattara mata magunguna ya zuba mata ya zo kwanan mu nawa jini bai tsaya ba abin da za a yi na wa ai ba dai ciki ba <laughs> ba likita ya haƙuri eh, to sha Allah zan iya gurgurdin aiki iyali na na tsayar da wani jini kuma in Allah yadda ina wurin samu ina wurin duk na Allah ba wani aiki nake bani yanzu tsohon soja ne na bar aiki sai in zama na nan sai ka zo da reception yi mata hankali mata hankali ina zuwa dakatar na dakatar a'a ba aikin ka bane eh a'a a'a in da gaban lalini aiki na. ki san kama cikin kimara kuma ki san kina da nauyi sannu sannu jini ba ba na sai da kan da ke ba a shi dadi yin da ita a hankali fara samu abin da ta hankali barka da na gari ayyuka alhamdulillah insha Allah ne eh, kaga, mu fito mu maka abin da faruwa kawai. Kaga, yaya, yayan mu mai asibiti. Eh, ok, a kai ne dan gidan mai asibitin nan ko? Eh, ya me faru ne? To ya dawo saboda haka suna cikin matsala. Shi samu ka rarrafo mu samu ka samu hanyar da zaka ka fito da su. ba wani mai ceton su sai kai don haka ba mu eh, biya ma? sai Allah ce shi sai Allah dai kawai to sai Allah na je ni ma aka ritsa da ni fa a'a wai kai mun ga kana da wata to shikenan yanzu abin da za a yi abin da za a yi abin da nake ga Islam kenan amma kar ku ci komai zan anso su kuma za su fita lafiya kar ku wani damu dan Allah illa iyaka dai kawai Allah ka ce maka wani abu zai biyo baya ah, to wannan ba mutanen ka bane ka san da na gode shikenan na gode ba ba wani abu ba wani abu ka cuce ni ka ci amana na farko kun zuba da kun zuba da ciki Allah kai wai shi kun zuba da ciki na biyu kun gurgata da mutum a asibitin nan kun kashe mutum mutum idan suna ciwo kuma ka tashi gaba daya ni ba laifi na bane to yanzu dai alhaji duk wannan ta kau kaga ko ta kau ko kada Allah sa ta kau ba abin da ya shanta daga nan gaba ɗaya zan mika hannu hukuma karfa mana asiri a taji kuma abun kunya a tajin ritan da ko kwance mashinin da aka sayar operation shi kuka zo ku sace da Allah ka yi haƙuri alaji wannan abu kai dakta gulam na ce dan Allah ka zubi da ciki ka san Allah idan kuma ce mun gulam din nan in ban gula kanka da bango ba Allah ya tsina albarka billahi lazi alaji dakta gulam kuma kawai zan kawo to alhaji har likitan alhaji mu dai yanzu ga kayan aikin ka ni na ko ba haka ba wai wai ce ka zo da cikin wannan matar ni yanzu na fita ga kayan aikin ka sauran magana ko ai za a baka gratuity to a'a na yafe wallahi ni yanzu garin mu garin mu zan koma eh amma kun kare da hukuma ba a nan me zan je ga yan sanda kuma kai kisan kai a ina kai sara na da suke amma in ka ga sari an ja ka kamar kare za ka dawo hayaji a nan me za ta kai ni ga sasari ba kai ba jikan maude ba ne kai ni ne amma albasa ba ta bada ruwa ba daman ni na na kirki ne ga wanda ya shigar da ni ruwa ya tun da na idan bokon nan na zamani akwai wani uban gidansa ya kawo ni wajen ka ni ba taba zuwa inda kake ba sai san da ya kawo ni wai baka bambaruwa haka kake Da man kai ba a rabu ba boko sannan kuma ba na hau ba mandaki ba ta daga ah, ba kyauta dr gulam ya sun ka kace da dai masa'udu sunansa a ah, bashi ma dr gulam to wallahi ba kai ba a ta tsohonin da ake kara masa wuta kuma tambarin gidan sarki har shi za a daure da Allah bai jini ba Allah dan annabi ubanka ka ci kai kuma ni yanzu in ka kama da biya ma sai biya ka ga ta tsaye more kamar kwarar gidan sarki assalamu alaikum ah, alaikum. ya aji na ga ta alaji alhamdulillah ya ayyuka ke suna wayan suna wayan

sai dai kawai ka kiyaye saboda irin wannan ai ake ka ga mutane biyu ne a mutuwa da yanzu waɗanda aka kai su sun riga su mutu kuma duk dalilin ka ai wato yalla bai da ake cewa haihuwa fari wai hankali ai tuni muka gama abin ai shi kenan to na gode ni ne da godiya na na gode madalla na gode sai mun haɗu a wallahi ba imina wallahi ka san zahiri to menene kai ka san abun nan shiryawa ake to menene kuma za ku ce har yanzu ka duba ga <laughs> shege da kasalam amma ban taɓa sanin ya iya haura katanga wasu yanzu da ake ni wai na riga sai man zuwa ake aka gaya mun aka ce ana nan ana kokarin za a sai na fito ba abin da ya kamata in tunda duk kar ta san kar a sha ma rigon alaji in yi kokari Allah dan akwai ni ba abin da sai shiga dukan ku ai na san ba komai zan fuskanta ba matsayi <laughs> ko kara maka ne